صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar ashirin ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 kuma ranar ta yi daidai da ranar 30 ga watan 1 shekara ta shida.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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيب Allah jalla wa ala yace yas'alunaka madha uhilla lahum za su tambaye ka menene aka halatta a gare su qul uhilla lakum at-tayyibat ce ne musu ya rasulullah an halatta muku dadadan abubuwa abubuwa wato masu dadi wa ma 'allamtum min al-jawarih an kuma halatta muku cin wato farautar abinda kuka koya musu wato farautar abinda dabbobi masu yin farauta wanda kuka koya musu suka kama muku su ne ma'allamtun minal jawari ai saidu ma'allamtun minal jawari da farautar abinda kuka koya ma farauta suka yi muku farautarsa na hunna su waɗannan wato ababen farauta tu'allimunahunna kuna koya musu mimma allamakumullah daga abin da Allah ya sanar da ku eh, <clears throat> na'am mukallibina mukallibina kafin tu'allimunahunna dinnan mukallibina alhalin kuna koya musu yin farauta kamar yadda kuke koya ma kare yin farauta tu'allimunahunna kuma kuna koya musu wannan iya farautar mimma allamakumullah daga abin da Allah ya sanar da ku fakulu ma amsakna alaikum to ku ci daga abin da suka kama suka kama shi a gare ku wadhkuru smallahi alai ku ambaci sunan Allah akan wato a ku ambaci sunan Allah akan ita dabbar da kuke saka ta je ta yi farauta ku ambaci sunan Allah akan ta ba akan ita dabbar ba akan abin da farauta da ta kama muku ba duk da yake wannan akan damir din nan Sabani ne na malamai <laughs> na fassara da mafi rajihi ne wato ku ambaci sunan Allah a kan wato eh, shi karan ko mikiyar da kuke turawa ko shahon da kuke aikawa yayin da za ku aika shi je farautar to koi ku yi bismillah yayin da za ku saki abin farautar wattaqullaha ku ji tsoron Allah wato kan kiyaye iyakokinsa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan sakamako ne wannan ayar ta zo ne ta bayanin abin da Allah ya halatta akan tambayar da ake da ake tsammanin zuwanta tunda ayar ta gabata hurrimat alaikum ne ta bayyana abin da aka haramta to idan ko da za ku ce to a wannan shi aka haramta mana to me aka halatta mana to shi yasa sai ta zo da sigar mudari'i yas'alunaka za su tambaye ka ya rasulullah menene abin da yake halal a gare su yayin da aka bayyana musu abin da yake haram na abinci to menene abin da yake halal a gare su sai Allah ya saukar da wannan ayar waɗansu suna cewa sababin saukar wannan ayar shine yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kashe karnuka sai a ah, ah, su abu rafi suka ce waɗansu sahabbai sun je sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam su farauta suke da karnuka gashi kuma an yi umarni da a kashe karnuka yaya kenan wannan zai yi sai Allah ya saukar da wannan aya wanda ya halatta wato farautar kare farautar karnuka to in ku ya halatta farautar karnuka kenan karnukan da suke farauta ya halatta a rike su bai zamanto umarnin a kashe su ya hau kansu ba to shi yasa ne ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da tahsisi amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qatlil kilab illa kalba saidin illa kalba saidin aw kalba ghanam annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kashe karnuka sai karnukan da ake farauta da su ko karnukan da suke kiwon wato da suke kiwon awaki da suke kiwon tumakai da awakai to akan su kuma sai malamai suka yi kiyasin dukkan karen da yake tsare dukiya dukkan karen da yake tsare dukiya kamar yadda yake ra'ayin suhunun a matsabar imam malik da aka ce masa ga batun mushkilan wato rike kare domin ya gadin gida malik ya hana sai ce ai malik da ya ga irin barnar barayi a zamaninmu da hatta damusa ma zai ce a iya rike ta ta yi gadi to zamanin su nan ballantana kuma irin wannan zamanin namu to a cikin wannan ayar akwai masail da dama mas'ala ta farko shine Allah ya ce ya halatta mana at-tayyibat daɗaɗan abubuwa shi menene abu mai daɗi shine zabiɗin halacci ko ko ba shine zabiɗin halacci ba wato ma'ana in kana so ka gane abu halal ne in yana da daɗi halal ne kenan to wane ne zai iya cewa wannan abin mai daɗi ne waye zai iya cewa wannan abin mai daɗi ne waɗansu sai suka ce ana nufin abin da larabawa suka ce mai daɗi kuma larabawan ma larabawan hijaz in suka ce abu mai daɗi ne to halal ne to malamai suka ce wannan ba zai yi ba shari'a ba ta zo an saukar da ita ga mutanen wata al'umma ba ko masu wata al'ada sauraka al'adar waɗansu ba za ta gama kowa da kowa ba ba za a ce al'adar mutanen hijaz ta gama kowa da kowa ba kuma bis wato fayyacaccen dalili akan wannan shi ne ƙabiyar a cin naman damo damo damo halal ne ko ba halal ba saboda an an ci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci ba ya ce ba na haramta abinda Allah ya halalta saboda ka ga dabo halal amma me ya ce musu yace innahu laisa bi ardi qaumi baya kasar mu wato mutanen garin mu ba su saba ci ba da haga mutanen maka su suna kyamarsa ba mai daɗi ne a wajen su ba saboda haka inda abinda mutanen makka suka ce shine mai daɗi shine alamar halal da damo ba zai zamanto halal ba kun fahimta to saboda haka cewar abu mai daɗi shine alamar halal waye zai tabbatar da cewa wannan abin mai daɗi ne to shi yasa imam malik ya ce wannan ayar abinda ake nufi da at to anan al-halal Allah ya halatta muka abinda yake halal to amma me yasa aka Allah ya ambace shi da cewa at-tayyibna wato at-tayyibat ne daɗaɗan abubuwa ne Allah ya ambace shi ne domin yayi mana wato ya goranta mana ya bayyana mana ni'imarsa a gare mu cewa Allah bai sanya wani abu ya zamanto halal a gare mu ba face mai daɗi duk abin da Allah ya halatta mai daɗi ne to shi sa malamai suke cewa in ka tsaya ka duba halal za ka samu wato ya tara abinda zai tabbatar da cewa mai daɗi ne shine ya tara sufa guda uku Sufa farko wato ba mai cutarwa ba ne baya cutar lafiya ta jiki baya cutar lafiyar hankali na uku ba abin kyamata ba ne mutane ba sa kyamarsa kyamatarsa abin kazanta abin da ake ganin ƙazanta ne kamar najasa dukkan alamar rashin hankali ga mutum a ga yana cin najasa in aka ga mutum yana cin najasa to an san cewa ba shi da lafiya amma dukkan wanda yake wato mai halitta lafiyayya mai hankali lafiyayye ba zai ci najasa ba zai ci abin da yake ake wato kyamatarsa ba wanda mutum wanda yake mu'tadili yake kyamatarsa sifa na biyu kenan sifa ta uku ya zamanto abin ba abin wato kore halaccinsa abin da wato ba a yadda da shi bane a cikin addini don wani abu zai iya zamantowa mai daɗi amma ba a zai iya zamantowa waɗansu mutanen suna ganin mai daɗi ne amma in ba a yadda da shi a cikin addini ba bai halatta a ci shi ba kamar dabbar da aka dabba ce da aka yanka sunan wani Allah a kanta ka gani an yi yanka saboda haka a jinin an zubar da shi saboda haka da ake gudu na cewa zai cutar na rashin lafiya zai cutar ga lafiya saboda saboda wato an wato ba a kwararar da jini daga jiki ba kaga an kwararar da jini sai dai an ambaci sunan wani Allah to ambatan sunan wani Allah a ciki kun ga shi ya mayar da shi ya zamanto ba halal ba duk da yake zai iya zamantowa mai daɗi ne rago ne rago ɗin ma kuma wanda yake a cikakke babu kyamata ba a kyamar wani abu amma saboda wannan kasancewar ba a bi ka'idar addinin Allah ba sai ya zamanto aka haramta shi don haka dole abu ya cika abubuwa guda uku din nan dukkan abin da yake bayan ƙasa Allah ya halatta shi a gare mu to banda abin da yake ba mai daɗi ba wato wanda yake masu cutarwa tunda Allah ta'ala cewa yi wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith annabi sallallahu alaihi wasallam yana halatta musu daɗaɗan abubuwa yana haramta musu abubuwa waɗanda suke wato al-khaba'ith sune abubuwa waɗanda suke wato najasa batattu wanda suke cutarwa ga lafiyar jiki ko cutarwa ga lafiyar hankali to amma duk abin da Allah ya halatta wannan zaka same shi ya cika waɗannan zaka same shi tayyib ne wato kyakkyawa ne mai daɗi wanda zai zamanto amfani ga ɗan adam akwai abubuwa waɗanda suke waɗansu mutane suna kyamatarsa bisa ɗabi'a su don haka yawanci ana la'akari ne da ɗabi'a wadda take mu'tadila daidai wato tsaka-tsaki waɗansu abubuwan 'yan birni suna so 'yan ƙauye ba sa so waɗansu abubuwan kuma wata ɗabi'ar gari ce yanzu kamar sokotawa irin fulanin sokoto ba sa son naman akuya ko in suka ci naman akuya yanzu su har suna da har suna da hasasi suna da alaji daga sun ci naman akuya sai ga jikinsu ya kumbura sai ga waɗansu irin kamar wani ne wani ke shi kuma in ya ci ayaba yanzu yanzu sai dai a kai shi asibiti to akwai irin waɗannan to waɗansu kuma al'ada ne a cikin tafsiri ina gani an ambaci cewa mutanen tunis mutanen tunis su kuma suna kyamar tinkiya za su ci rago amma ba su iya ci tinkiya ba za su ci rago kuma amma ba za su ci akuya ba ko bunsuru da tinkiya mu kuma nan mutum mu kuma nan wajen cin kwado a wajenmu mutum zai ci kwado amma 'yan china ba ruwansu nama ne ni daɗi a wajen 'yan china ko dodon koɗi dodon koɗi ba ma cinsa amma a nan makwabtan mai yarbawa ci suke abinsu daɗi ma suke ji saboda haka kun ga babi ɗin ba shi ne abin waɗansu mutane suka faɗa ba kuma bayan waɗansu abinda shari'a ta tabbatar shi ne halal da haka abinda malik ya tafi a wannan ayar cewa na kama za a lahum qul uhilla lakum at wannan an ambaci a tsayibat dinnan ne ta babin al’imtinan ta babin bayyana baiwar wato ni'imar da Allah ya mabayi ba wato an bayyana ta bane ta fuskar ta'lim cewa shi ne sifar da ya sa aka mayar da abu halal ya zamanto halal balantara ka rinka neman wannan babi din domin ka nema abin da yake attayi abu ne wanda yake yana tasirantuwa da irin ɗabi'ar mutum da al'adarsa da wajen da yake domin abin da za ka dadada shi ba lalle wani ya dadada shi ba don haka abin la'akari da shi ka'idar shari'a ka'idar shari'a kuwa shine dukkan abin da ke bayan ƙasa halal ne sai abin da dalili ya haramta shi shi yasa Allah ta'ala ya ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan zuwa ƙarshen aya sai aka ƙayyada abin da yake haram amma sauran Allah ya halatta mana shi duk wannan abin halal ne huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine wanda ya halatta muku abin da ke bayan ƙasa gabaki ɗaya saboda haka abin da ke cikin bayan ƙasa gabaki ɗaya halal ne dan haka yanzu alal misali idan an zo ana maganar an zo ana maganar maltina an zo ana maganar maltina halal ne ko ba haram ba ne halal ne ko haram ne to kaga abinda idan zaka in ka ce ai Allah ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halatta muku abin da ke bayan ƙasa gaba daya Allah ya halacci maltina ko bai halacci maltina ba eh. Allah ya halacci maltina don abin da Allah ya halitta da wasu wasuɗar hannun mutum halittar Allah ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to raka Allah ne ya halicci maltina to akwai abin haramci a cikin maltina in aka duba aka kan cewa da mutum zai ɗauki gidauniya ta maltina ya shanye ta gaba ɗaya zai bugu ko ba zai bugu ba ba zai bugu ba saboda haka ba haram ba ne tunda baya sanya maye tare fa ake yin su da giya fa kafin wannan wannan ba tasiri ba don haka ƙofar halacci mai girma ce ƙofar haramci ce takurarra mm. to a cikin wannan kun ga akwai yabo da Allah maɗaukaki a akwai baiwa da ni'ima da Allah ya mana to ta farko kenan saboda haka a cikin wannan Allah ya nuna kan cewar dukkan abin da Allah ya haram ya halatta mai daɗi ne sannan na biyu kuma daga abin da Allah ya halatta muku shine farauta farautar da kuka yi ta hanyar masu aiki masu yin aikin farautar mm. mai aljawarih shine jam'u jarih aljarih shine wanda yake alkasi mai yin aiki mai tsururi mai yin aiki domin ya samu wani abu uh, Allah ta'ala yake cewa uh, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah shine wanda yake daukan ranku da daddare ya sanya ku ku bacci kuma yana sanin ma jarahtum bin nahar abinda kuka aikata da rana am hasibal ladina jitarahu sayiat waɗanda suke ijtarahu kaga aka amfani da kalmar wato jaraha din ijtarahu sayiat ai iktasabu sayiat wanda suka yi tsuwurorin aiki wanda yake mummuna sai aka amfani da kalmar a wannan kalma daga madar nan guda uku jim ra da ha to ma'anarta ma'anar aljarih alkasi wanda yake aiki su ne dabbobi da ake da tsuntsaye da ake koya musu farauta su ne aljawari mukallibina alhali kuna wato masu koya musu kuna masu koya makarnuka farauta aka yi amfani da alkalb amma ba wai ana nufin kawai kilab ne suke yin farauta ba saɓanin fahimtar wani daga cikin sahabbai abdullahi bin umar don ibn umar ya tafi a kan cewar dabbar da ake farauta da ita kawai ita ce kare kare idan ya yi maka farauta ya kashe abin da ya kamo kisan da ya yi masa tamkar yanka ne sai ka ci amma an kai amfani da damusa in kai amfani da da shahu idan ya je ya kamo maka in ya kamo da rai ka yanka in ku bai kamo da rai ba in ku ya kamo shi ya riga ya kashe shi to ba za ka ci ba a wajen ibnu umar amma malamai sun saba masa gabaki ɗaya jama'ir sahabbai da sauran malamai na musulmi sun yi ijma'i kan cewar dukkan abin da ake yi masa ake koya masa farauta ya yi farauta za a ci abin da ya kama wanda ya hada da kare ya hada da ya hada da damusa ya hada da shaho ya hada da mikiya duk wata dabba wadda yake ko tsuntsu da za a iya koya mata farauta menene koya farauta a nuna masa shine kamar yadda malamai suke cewa idan aka shushuta shi ya tafi in aka sake shi aka sake shi aka nuna masa aka ba shi umarni zai tafi in aka ce ya dawo zai dawo idan ya kama in ya ci a masa duka har ya gane kan cewa wannan in ya kama ba nasa ba ne na sahibinsa ne saboda aka in ya kama ba zai ci ba zai zo ya kawo masa to kare yana iya karɓar wannan tarbiyyar da kuma sauransa daga cikin aljawari shi sa aka kawo aljawari amma aka ambaci cewa mukallibina masu koya domin al-mukallib shine ai muallimul kilab mai koya ma karnuka yin farauta to an ambaci karnuka saboda su ne galibin da ake farauta da su amma ba su ne kadai ake farauta da su ba dukkan abin da zaka iya farauta da shi zaka zai yi yanzu ba ka ganin irin masu masu a yan gypsies nan masu wasa da dabbobi irin yan mutanen spain ko za ga yadda suke yi a koya ma damusa eh, da zaki a koya musu su rinka tsalle su shiga cikin su shiga cikin taya ba abin da ba a iya koya musu su to saboda Allah ya sanya musu wannan kabiliyar to kuma sai Allah ya ƙara ambato yace to allimuna hunna mimma allamakumullah Allah bai wadata da kan cewa mu mukallibi na ba kuna koya musu farauta sai ce kuna koya musu daga abin da Allah ya sanar da ku dan Allah ya bayyana mana cewa dukkan wata ni'ima da kaga mutum yana da ita ta wata dabarar sani da yake ganin wani haziki ne akai Allah ne ya koya masa Allah ne ya sanar da shi amma mu sai mu dinga ganin kan cewa kai dubu wannan wani haziki ne wani ya iya to Allah ne ya koya masa kuma wannan ya nuna kan cewar dukkan wani abu da mutum yake da shi na ni'ima kai rabu sai zuwa ga Allah ka haɗa shi da Allah sai ka samu albarkar wannan ni'ima wannan abin da Allah ya koya min ne Allah ya sanar da ni Allah ne ya fahimtar da ni amma ba ka ce na fahimta na gane in kai rabu ɗinsa da Allah sai ka samu albarka to ga saboda albarkar Allah ya sanar da mu cewar ne ya koya mana sai ya sake maimaita shi to hunna kuna koya musu mimma allamakumullah daga abinda Allah ya sanar shi ku to sannan sai Allah ya ce to idan suka kamo suka yi muku farautar bayan cika wannan sharaɗin fakulu ma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku wadhkuru smallahi alaihi kuma ku ambaci sunan Allah akan wato shi ne yin farautar dabba da take yin farauta to anan kun ga an ambaci sharuɗa na farauta sharuɗa na farauta a guda uku na farko farautar ta zamanto da dabba ce wadda take mai yin farautar na biyu dabbar ta zamanto an koya mata an koya mata yin farautar shine ta karɓi umarni ta karɓi hani kuma in ta kamo ta kamo mai dabbar ba ta kama makanta ba na uku ambatan sunan Allah to wajen ambatan sunan Allah dinnan malamai suka yi saɓani akwai wanda suka ce mustahabbi ne wannan ba dole ba ne don haka idan mutum ka saki yayin da kake farauta da kare ka saki karen ba kai bismillah ba ya je ya kama ba sai ka a za ka ci sai dai makruhi ne domin ba ka yi abin yake mustahabbi ba ba ka yi abin yake sunna ba shine ambaton sunan Allah wannan shine mazhabar Malik da kuma alqaulul qadim a mazhabar Shafi'i mafiya yawan malamai ku sun tafi akan cewa yin bismillah nan wajibi ne kuma shine matabar imamu ahmad ibn hanbal sai kayi bismillah kuma zahirin alkur'ani yana karfafa shi wajen min ma amsakna alaikum dhkuru smallahi alaihi ku ambaci sunan Allah akai abinda ma ya fi shi bayyana shine hadisin adi ibn hatim a cikin sahihain da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ina farauta me ya halatta gare ni na naman farauta ya ce idha arsalta kilabakal mu'allama idan ka saki karnukanka wanda yake kai musu horo a kan farauta wa zakarta smallahi alaiha kuma ka ambaci sunan Allah yayin da ka saki karnukan fakul mimma amsakna alaik ka ci daga abin da suka kama maka wa in qatalna ko da sun kashe shi fakul ka ci wa in akalna fala ta'kul idan ku sun ci fala ta'kul kada ka ci fa inni akhafu anna fa inni akhafu annahunna amsakna ala annaha amsakna ala alaiha ina jin tsoron cewa yayin da suka ci sun kama ma kansu ne ba su kama ma sahibinsu ba shi yasa Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum bai ce fakulu mimma amsakna ba Allah ba cewa ku ci daga abin da suka kama ba sai ce ku ci abin da suka kamo muku don haka menene alamar cewar sun kamo muku yayin da suka kama ba su ci ba sai suka kawo masahibin amma yayin da kare ya kama ya ci sannan ka je ka same shi yana ci ya bar maka saura to kama maka yayi ko kama maka kansa yayi kama maka kansa yayi shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa inni akhafu annaha fa inni aha akhafu annahunna amsakna alaha alaiha ina jin tsoron cewar sun kama ma kansu ne wanda ya nuna kan cewa illar da aka hana shine kan cewa idan ka samu abin da zai nuna maka cewar wannan dabbar bata kamo ma mai ita ba ta kamo ma kanta ne wannan shine kun ga a cikin hadisin Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi a babin sharadi إذا أرسلت إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها kaga sharaɗi ne wannan ko idan ka idan ka saki karnukanka horarru kuma ka ambaci sunan Allah sharaɗi ne don haka sai idan mutum ya ambaci sunan Allah to waɗansu suka yi tawassuɗi suka ce sharɗin ma'a zikir saƙiɗin ma'an nisiyan sharaɗi ne tare da tunawa in ka sani wato da gangan kada ka ce ba za ka yi bismillah ba amma in ka manta ka saki kare saboda wato ganin ga abin nan ga zomo nan kana kana Allah Allah aje a kamo kafin kai bismillah kawai sai ka saki shi sai ya tafi ya je ya kamo ya zo da shi bayan baka yi bismillah ba to wannan bisa mantuwa suka ce babu komai to wannan kuwa saboda umumul adilla ne na kan cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana saboda aka sai ya zamanto alƙa'ida shine sharaɗi ne tare da tunawa amma in ka manta to rabbana la tu'akhidna in nasina wanda yake wannan shine kaulin da yake a mafi rinjaye to wannan hukunci akan kare haka yake akan damusa haka yake akan tsuntsu wanda dukkaninsu wanda suke yin farauta idan mutum na farko tukuna ya zamanto horarre ne sannan na biyu ya zamanto an ambaci sunan Allah yayin da za a sake shi domin ya je ya farauta kamar yadda muka karanta a darasin da ya wuce wajen tafsilin bayanin hukuncin farauta ita farauta takan zamanto wajiba shine kamar idan mutum ba shi da hanyar da zai ci domin ya rayu sai ta hanyar farautar to nan farauta ta zamanto wajiba a kansa kuma takan zamanto mustahabba shine idan mutum ya zamanto yana da abin da zai ci amma ba zai ishe shi ba to yayi sai ta hanyar farautar to mustahabbi ne nan wajen ya yi farauta takan zamanto haramun idan yana yi ne domin lahau da kuma kawai domin a idan yana yi ne domin ya azabtar da dabba ba don yana da bukata ba don kawai ya azabtar da dabba yake yin farauta wannan haramun ne saboda haram azabtar da dabba haramun ne azabtar da abin da yake da rai haramun ne kuma takan zamanto makruha shine idan mutum ya yi baya da bukata baya da bukatar abincin baya da bukatar ya yi amfani da farautar domin ya sayar ko ya domin ya samu wani abin da wato abin biyan bukata wannan idan ya yi farautar kawai yana yi ne domin wasa da wargi domin nishaɗi ta wannan makruhi ne shine har muka ambaci hadisin man bada jafa wa man atba as-sayd laha duk wanda wato ya zamanto ya mai da kansa bararo ɗan ƙauye wanda yake ba zai zauna cikin mutane inda zai koyi addini ba yana tafiya daga nan daga nan to zai samu jafuwa zai samu wato kaushin ɗabi'a wanda kuma ya bi wanda kuma ya zamanto al'adarsa farauta bin farauta domin domin wargi da wasa laha wannan zai zamanto wanda yake ya ɗauki wargi da wasa a cikin rayuwarsa to wanda kuma yakan zamanto kuma halal shine wanda yake yi domin a a domin kan cewa wannan hanya ce ta cin abinci ba kuma ita ce kaɗai hanyar da ya sani ba zai iya yin wata hanyar amma duk da aka ya zaɓe ta yake yi to wannan ya halatta a gare shi kamar yadda shehu abdullahi ya ambata a cikin kifayatu a cikin tafsirinsa wajen tafsirin ayar da ta gabata a cikin tafsirin ayar da ta gabata wadda muka karanta ina jin ayar farko ce ya ayyuhal a nan wajen shewa abdullahi ya wannan bayani na'am sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi wasicci da tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah kun ga wasu Allah maɗaukakin sarki yana wasicci da tsoron Allah a wajen umarni da wajen hanyar baki ɗaya saboda wajen umarni in yi wasicci da tsoron Allah shine kada a tsaya akan iyakar kada a ƙetare wato kada ku ƙetare ku halatta ma kanku abin da Allah bai halatta muku ba kuma ya sanya muku ƙa'ida ta yadda za ku yi farauta to kada ku ƙetare wannan ka'idar ku je fi ku yi farauta ba ta yadda Allah maɗaukakin sarki bai ce ku yi farauta ba inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan sakamako ne wannan tsoratarwa ne ah, sari'ul hisab yana ɗaukan ma'ana guda biyu wato mai gaggawa ne wajen sakamakon yadda yake zai yi shi cikin lokaci ga baki ɗaya halitta Allah zai musu hisabi a rabin rana amma rana ce mai tsawo kwatanta shekara dubu hamsin Allah zai ma kowa hisabi kuma ma'ana ta biyu inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawan yayi sakamako ne wato ne nan eh, sakamakon sa yana nan zuwa hisabi yana nan zuwa wato mai gaggawan sakamakon sa zai zo ne wato binciken sa zai zo ne shine zuwan alkiyama shine lokacin lokacin binciken wato tana nan da wato alkiyama mai gaggawa ce wajen Allah hakika akwai mai gaggawa ce saboda duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi akwai abin da ya fi gaggawa irin mutuwa babu domin kullum mutum yana shirin zai yi abu ne koyaushe sai ka shirya abin da za ka yi da ya ƙetare mutuwarka yayin da kake cewa za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza alhali mutuwa ita ce za ka fara yi kafin wannan abu saboda haka tafi komai kusa to shi ne allah mai gaggawan hisabi ne ma'ana mai gaggawan zuwan alkawarin sani na tashin alkiyama da bincike na'am Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba illun lakum wa ta'amukum illun lahum wal muhsanatu minal muhsanat Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a wannan rana an halatta muku dadadan abubuwa wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum kuma wato abincin waɗanda aka ba su littafi halal ne a gare ku wa ta'amukum hillun lahum abincin kuma halal ne a gare su wal muhsanatu minal mu'minat da katangangun mata daga cikin muminai su ma halal ne a gare ku wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum da kuma katangaggun mata daga waɗanda aka ba su littafi gabaninku muhsinina hal idza ataytumuhunna ujurahunna idan kuka ba su wato ladaddakin su shine sadakin su muhsinina halin kasancewarku masu tsare kanku daga saban Allah ghayra musafihin ba masu bayyana zina ba wala mutakhidhi akhdan ba masu rukon abokan saban Allah abokan daduro ba wa man yakfur iman wanda duk ya kafirta da imani wato da shari'o'in musulunci shi ake nufi a nan faqad habita amalu to wannan aikin ya ɓaci wa ulaika fil akhirati min al khasirin wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi a ranar lahira yana daga cikin tababbu wannan ayar atsufi ne akan al yawma akmaltu lakum dinakum a wannan rana na cika addinin ku a gare ku domin Allah ya bayyana cewa a wannan rana ma daga cikin hukunce-hukunce kulliya masu gamewa da Allah ya yi mana da Allah ya hukunta waɗanda suke ba za a shafe su ba daga cikin hukunce-hukunce na ƙarshe shine wannan hukuncin shine a yau an halatta muku dukkan daɗaɗɗen abubuwa wannan ya nuna kan cewa dukkan abin da ya zo a cikin wannan sura halaccinsa ya tabbata a cikin wannan sura to halal ne domin shine ƙarshen abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar na hukunce-hukunce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma fara da ambatansa domin ya daɗa ƙara mana imtinani ya daɗa ƙara bayyana mana baiwarsa a gare mu jalla wa'ala da ya ce ya halatta mana daɗaɗan abubuwa cikan ni'imarsa a gare mu shine ya halatta mana daɗaɗan abubuwa wato babu addini wanda yake mai sauƙi irin addinin musulunci babu addini wanda yake mai yalwa wajen abin da za a ci irin addinin musulunci kun ga shi yasa ma hatta wato kasashe da dama na kafirai in ana wajen abinci ne sai su ce to su ba su da mushkila musulmi su zo su ce musu abu halal ne don ba su da mushkila dan an zo in abinci ya zama to halal ne ga musulmi in abinci ya zama to halal ne ga musulmi wanda ba musulmi ma ci za su ba za ka samu abu halal ne ga musulmi ba waɗansu za su ce suna kyamarsa sai dai kawai 'yan zafin kiyayya ga addinin musulunci 'yan zafin kiyayya ga addinin musulunci su ce ayi su su ba su yadda ba dan an yanka an yi bismillah wannan zafin kiyayya ne ga addinin musulunci amma za ka ga hatta a kasashen turai gidajen abinci da ake sanya musu alamar halal kowa zai je ci abinci a wajen kamar yadda musulmi ba shi da mushkila zai je duk gidan da aka ce wannan abincin kosha ne abincin yahudawa ne sai ya je ya ci ba ruwansa saboda abin da ya biyo na baya da Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum abincin waɗanda aka bama littafi shi ma halal ne a gare ku ta'am aka ce wannan ya nuna am ne shi waɗansu sun ce abinda ake nufi yankan yankansu amma wannan tahsisi ne ba tare da dalili ba don Allah cewa ya abincinsu saboda haka duk abinda ahlul kitabi za su ci ya halatta illa abinda dalili ya fitar da shi to waɗansu sun ce wannan ayar ita ce ta yi tahsisin faɗin Allah ta'ala a wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu kada ku ci daga abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba domin fasikanci ne to aka ce banda wannan banda abin da ahlul kitabi suka yanka ko da ba su ambaci sunan Allah a kansa ba za a ci da nassin wannan ayar sai abin da suka ambaci sunan wani Allah a kansa saboda shi a cikin sunan a cikin suratul ma'ida Allah ya ce wa ma uhilla bihi li ghairillah da abin da aka ɗaukaka sunan wani Allah an ɗaukaka ambaton sunan wani Allah wajen yankansa shi wannan ba za a ci ba saboda haka idan suka yanka suka ce sun yanka da sunan masihu al misali ko da sunan uzair to wannan shine malamai suka yi sabani shine malamai suka yi sabani waɗansu suka ce ba za a ci ba waɗansu kuma suka ce za a ci jumhur sun ce za a ci amma abinda aka tabbatar ba su ambaci sunan almasihu ba ko ba su ambaci sunan Allah ba za a ci wannan mahallin ijma'i ne ibn kafir da ibn jarir tabari sun yi nakalin ijma'i akan wannan wato abinda aka san ba su ambaci sunan wani Allah ba ko sun ambaci sunan Allah ko ba su ambaci sunan ko ba a san sun ambaci sunan Allah ko an san ba su ambaci sunan Allah ba ko ba a sani ba in dai an san ba idan dai an san ba su ambaci sunan wani Allah ba to wannan ijma'i ne za a ci ko da an tabbatar ba su ambaci sunan Allah ba kawai sun yanka ne kamar yadda yawa yawan masu yanka yanzu na kirista za su kawai sai su yanka wuraren yanka mm, sai dai idan yankan ya zamanto an fitar da waɗanda suka gabata a cikin ayar da muka karanta ta da al-mawqudatu al mutaraddiyatu wan natiha da sauransu to kun ga a wannan ne saboda ganin irin wannan ya kamata musulmi a rinka taka tsantsan yanzu kun ga da yawa a cikin garuruwan ƙasar nan waɗanda suke yanka musulmi ne saboda haka ba mu da iskal musamman wajen shanu da raƙuma da raguna da awaki da tumaki mushkilan mu wajen yankan kaji ne wajen yankan kaji ne waɗansu ba lallai su yanka su ba idan su ba musulmi ba ne kuma ba za su za su kira musulmi ya zo yanka musu ba kuma yanzu irin masu kiwon kaji ɗin nan manya-manyan gonannakin kaji su ma yanzu sun soma irin kaji wanda ake kajin gidan gona wanda ake yankawa ake kai su a ah, kantina ana sayarwa to mu kuma a ƙasar nan abin takaici ga yawan musulmi amma ba mu da wani tsari na shaidar tabbatar da halaccin abin da za a ci shaidar halal certificate din nan da ake wanda hatta kasashe da babu musulmi da yawa ana yin wannan Ƙasashe irin su ingila hatta kenya nan suna yi hmm? dukkan wani waje wanda za a yi yanka suna kiran ƙungiyoyin musulmi su zo su ba su wannan shaidar domin kowa da kowa ya ci amma wanda ba a san halaccinsa ba ko ba rashin halaccinsa ba in dai kirista ne suka yi za a ci sai dai kawai illar da wannan zamani ya kawo shine yankan zamani da ake yankan zamani da ake wani yankan ba yanka ake ba lantarki ake samu su ko kuma a jefa su cikin ruwan zafi ko makamancin wannan to kaga irin wannan duk ba za a ci ba la a shari'ar mu wala a shari'ar su to duk wanda za su yi in jesus name wanda aka san za su ce in jesus name wannan ba za a ci ba a bisa fatuwar abdullahi bin umar hmm. inda za inda za su ce in jesus name in an san suna yi in jesus name to annan a bisa fatuwar ibn umar ba za a ci ba hmm. ah, shine ai ah, qala ali wa aisha wa ibn umar idha sami'ta al-kitabi yusammi ghayra allah fala ta'kul idan ka ji ba kitabe yana ambatan sunan wani Allah kada ka ci wa huwa qawlu tawus wal hasan wa tamassaku bi qawlihi ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa yadullu alayhi aidan qawluhu ta'ala wa ma uhilla li ghayri allahi bihi wa qala malik innahu yukramu yukrahu wa la yahrum malik yace makruhi ne bai haramta ba fa hadha al khilaf idha alimna anna ahlal kitab dhakaru ala dhaba'ihim isma ghayri allah wannan sabanin idan mun san cewar sun ambaci sunan wani Allah amma ma'a adamil ilm amma idan babu ilimi ba mu san cewa sun ambaci sunan wani Allah ba faqaka alkiya at-tabari wa ibn kathir al-ijma' ala hilliha ala hilliha li hadhihi al-aya to da ibn kathir da alkiya al-harras sun yi nakalin ijma'i cewa wannan halal ne da kuma abin da ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa akuya ga sassa bayahudiya ta kawo masa a ƙarshen rayuwarsa a haibar kuma ya ci bai tambaya ba cewa kin ambaci sunan Allah ko baki ambaci sunan Allah ba domin al'asul shine wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum kuma abincinku halal ne a gare su kuma abincinku halal ne a gare su wannan fa'ida ce na kan cewar wato za ku iya mu'amala da su har ku ciyar da su daga abincinku ba wai da don suna ba yan addininku ba ya nuna kan cewar in kun ciyar da su daga cikin abincinku kun aikata a wato muwalati gare su baya daga cikin muwalati da aka haramta yana daga cikin kyakkyawar zamantakewa ya abincinku ya halatta su ma ku ciyar da su saboda haka babu laifi in an yi abincin idi a tura musu wannan babu laifi wal muhsanatu minal mu'minat kuma an halatta muku al muhsanatu minal mu'minat katangangun mata daga cikin mumine an yi saɓani mai ake nufi da almuhsanat domin almuhsan katangagge yana zuwa da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko mace mai aure wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum wannan abin da ake nufi da almuhsanat aurarrun mata mace mai aure haram da ka aure ta kuma mun san yanzu abin takaici abin tashin hankali wannan abin yinsa ake yi wata mata ta zo mahaifiyarta ta tilasta ta mijinta bai sake ta ba amma saboda ba ta son mijin ta je ta sa an ɗora mata aure kan auren mijin kuma suna nan zaune gashi nassin aya ne Allah ya ce wajen hurrimat alaikum ummahatukum kuma ya ce wal muhsanat ay hurrimat alaikum al muhsanat minan nisa' to ma'ana ta farko kenan auren mata masu aure dan katangaggu ne me ka kasancewar katangaggu ma'ana an tsararru ne daga wani ya aure su suna zuwa da ma'anan alhara'ir ‘ya'ya wanda suke ba bayi ba almuhsana ana nufin alhurra mace wadda take ‘ya ‘yantatta ba ku yanga ba kuma suna zuwa da suna zuwa da ma'ana al'afa'i, wato waɗanda suke sun kame kansu daga aikata alfasha ba mazinaciya ba to saboda haka a nan da Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minat an halatta muku al muhsanatu minal mu'minat wanne ake nufi kenan daga cikin waɗannan ma'anoni guda uku kun ga dai ba zai yi mai aure ba ko ko katangaggu wadda take wato wadda ba ta zina ita ma ita wannan ta halatta to haka zalika za a iya nufin ‘ya'ya za a iya nufin ana nufin banda kuyangu an halatta mana auren kuyangu mata muminai eh? sai da sharaɗi sai da sharaɗi tunda Allah ta'ala ya ce wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farida wa la junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'di al farida inna Allaha kana aliman hakima wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha al muhsanati al mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat waɗanda wanda ba shi da ikon auren mata waɗanda suke ‘ya'ya don shi ne ma'anar muhsanat a nan wa mallam ya sata minkum tsaunan an yanki hal muhsanat wanda ba shi da ikon auren ‘ya'ya ‘ya'ya mata muminai famin ma malakat aiman to ya aura daga kuyango amma sai aka ce mi dalika liman khashiyal anata minku wannan ga wanda yake jin tsoron zina ne daga cikinku ba shi da halin auren ya to sai ya auri baiwa saboda kada ya auri baiwa 'ya'yansa su zamanto bayi saboda haka sai ya cikin halin larurar cewar yana tsoron idan bai yi aure ba zai yi zama to sai aka halatta masa ya auri kuyanga shi yasa Allah ce wa an tasbiru khairun lakum ku yi hakuri kada ku auri kuyangu din shi ya yafi alkhairi a gare ku saboda haka ma'anar wal muhsanatu minal mu'minat nan wajen me ake nufi kenan Hmm? wa'anda aka halatta muku shine al-afa'if wal hara'ir katangaggu waɗanda suke sun tsara kansu daga zina an halatta muku su an halatta muku kuma 'ya'ya mata amma banda kuyangu wal muhsanatu minal mu'minat min wal muhsanatu minal ladina utul kitaba da kuma wato katangaggu mata daga waɗanda suke an ba su littafi min qablikum gabaninku a nan wajen ana nufin me ana nufin alhara'ir kadai wato 'ya'ya mata ahalul kitab za ku iya aurensu amma banda mata a banda kuyangu domin kuyangun ahalul kitab wannan bai halatta ba dan Allah cewa ya yi fa ma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wato kuyangu sai idan muminai ne amma kuyanga wadda take kitabiya bai halatta aure ta ba so da haka almuhsanat anan ana nufin Al-Hara'ir waɗanda suke wato yayaye to za a iya cewa ai idan suna da hurriya to al'iffa ta shiga ciki dan al'ada wato babu waɗanda suke yin zina idan ƴaƴa ne zina al'adarsa a cikin kuyanku yake saboda kan aka ce wannan wannan hurra ce to za ta zama to afifa sai ya zama to iffa din ta shiga ciki wannan ayar nassi ce akan halaccin auren mata waɗanda suke na yahudawa da nasara su ne domin waɗanda aka ba su littafi gabaninmu ana nufin al-yahudu wan nasara banda almajus, majus banda waɗansu sun ce hadda majus ma saboda wai saboda suna tamassuki da a faɗin da aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangame da yahud da majus sunnu bihim sunnata ahlul kitab ku yi musu sunnar ahlul kitab wajen karban wajen karban wajen karban jizya wanda yake wannan hadisi ne mursal kuma bai tabbata da wannan lafazin ba was sahih al majus ba sa cikin ahlul kitab duk da yake an karbi jiziya daga wajensu wannan bai nuna kan cewa daidai suke da ahlul kitab ba ahlul kitab masu littafi daga sama su ne al-yahudu wan nasara kuma wannan ya hada al waɗanda suke na bani isra'il da waɗanda suke ba na bani isra'il ba saɓanin abin da imamu shafi'i ya tafi akai imamu shafi'i ya ce ba a wannan ayar akan isra'iliyun ne kawai banu isra'il domin su ne ahal kitabi na haƙiƙa yana ganin duk wanda yake ba bani isra'il ba ba ahal kitabi ne na haƙiƙa ba tunda an aiko annabi isa ya zuwa ga ahalul kitabi ne an aiko annabi musa ya zuwa ga ahalul kitab wasahi wannan ya haɗa dukkan ahalul kitab hatta larabawa domin allah maɗaukakin sarki ya kirawo nasara waɗanda suka zo na najiran waɗanda suke larabawa ne allah ta'ala me ya ce musu ya ahalul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum allah abu da illallah wa la nushrika bihi shay'a suna kan shirkar tasu Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha amma duk da haka aka kira su ahlul kitab saboda haka a cikin wannan akwai raddi da waɗanda suke cewa ahlul kitab inda da ake nufi waɗanda suke akan tauhid ba irin waɗannan ahlul kitab din ba a'a waɗannan ahlul kitab din su ne Allah ya halatta auren su ga musulmi kuma akwai hikima a cikin wannan wanda ɗaya daga cikin hikimar shine Allah ya ce ahlul kitab su ci gaba da zama dan su ci gaba da zamantowa shaida ga gaskiyar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin koyo yanzu koyaushe zaka rinka gani idan yawanci wani fitaccen ahlul kitabi in ya shiga cikin addinin musulunci sai kaga akwai aya a cikin musuluntarsa hmm, sai kaga akwai aya a cikin musuluntarsa da zai sanya waɗansu da yawa su shiga cikin addinin musulunci shine hikimar da aka ce a kyale su a ci gaba da zama da su har ma aka ce kada a kyamace su a yi auratayya da su to eh, amma Allah sai ya sanya sharadi Ya ce idan yace idza ataytumuhunna ujurahunna ku ba su sadaki ba ya to kawai a zo a yi zaman aboki da abokiya ba sai da sadaki wato sai an ɗaura aure muhsinina kuna masu katangange kawo kanku ai wato masu aure ba ku zo ku ce za ku yi boyfriend girlfriend ba ko mistress ghaira musafihin ba masu bayyana zina ba kan cewa kowa ya san shi wannan aikawar wane ce wannan mistress din wane ce wala mutakhidhi ahdan ba masu rukon aboki abokan daduro ba wanda yake mutum zai je ya aje mace a ce wannan yana zaman daduro da ita wanda yake kuma da yawa waɗanda suke alaka da ahlul kitab ta wannan kofar suke shigowa suna ganin ai tunda bata da addini ita bata kyamar zina sai zo su yi kowace irin alaka ce shi kuma ya san zinar yake yi amma sai ya ce sai ya ce mata ai tun da ke kitabiyya ce ai an halatta a kasance tare to kasancewar tare da sharuɗa da nan guda hudu da Allah ta'ala ya ambata a ba su sadaki na a zamanto a cikin aure ne ba masu ba da bayyana zina ba ba da daduro ba sannan Allah ya ce duk wanda ya kafirta da imani shine shari'o'in addinin musulunci to faqad habita amaluhu aikinsa ya ɓaci ɓacin aiki a nan wajen shine kafirci na ɓata aiki shine warware imani a cikin nan akwai tsoratarwa kada alakar ta sanya wato arniya wato kitabiya ta jaka haka bar addininka wanda yake ana samun wannan mutum ya auri kirista ta ja shi ba shi kaɗai ba ma har 'ya'yan ta jin su ya zuwa ga addinin kirista shi yasa lokacin da hudhaifa ya auri ba yahudiya na umar ya ce mutane za su ce sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana auren ba yahudiya ya ce za ka ce haramun ne ya ce ni ban ce haramun ba ne Cito shi kenan to amma bayan shekara ɗaya sai ya sake ta bayan shekara ɗaya sai ya sake ta saboda sayyidina umar yana ganin bai kamata ya zan in sahabbai suka yi kamar za su buɗe hanya ne waɗanda suke ba su da ƙarfin imani ba su da ƙarfin addini su ma su je ya zama to saboda rauninsu ta zo ta ja shi shi kansa ya bar addinin to shine Allah ya gargaɗe mu cewa ce wa man yakfur bil iman wanda duk ya kafirta da imani فقد حبط عمله اي ya ɓaci وهو في الاخره من الخاسرين ران الله راينا cikin tabaku me yafi tabewa irin mutun yabi mace ya asarar lahira baki daya Allah ya kiyashe mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله